mu yanzu ba magana ka tuba muke ba kar ka tuba wallahi kar ka tuba ba magana ka janye muke ba kar ka janye mu yanzu abu ɗaya muka ɗauka za mu je daga nan har kotun Allah ya isa idan ya tabbata mu ne ba mu da gaskiya hukuma ta hukunta mu in ya tabbata kai ne ba ka da gaskiya a hukunta ka wannan shine adalci abu na ƙarshe da zan yi magana a kai shine wani abun kunya da ya sake yi na yi masa ƙalubale na ce masa in ya isa ya nuna yarsa irin yar malam jafar sai aka turo wani gaudan yaro kamar kumbo kamar kantanta yadda bai da natsuwa haka ya haifi mara natsuwa larabawa suka ce iza kana rabbul baiti biddufi dariban fa shi ma to ahlul baiti kulluhum raqasu wa yanshu الفتيان fityani minna alama kana awwadahu abu barewa ba za ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba a can da ka jingina kanka zuwa ga malam manzo a lokacin baka karanta ƙur'ani ba ne allanka bai kai udu'uhum li'aba'ihim ba ne baka san hadisin bukhari da muslim da manzo Allah ya ce duk wanda ya dangana kansa ga wani babansa kafiri ba ne ko ya kafirci ba to wannan shine abin da nake gaya maka baka san ƙur'ani ba baka san hadisi ba domin aikin ka physically yana zamowa sabanin su ɗari bisa ɗari to wata barnar da ka sake yi ta biyu da ka rufa wa kanka asiri baka turo yaron ka ba to da ya nuna kana fahimtar zance na farko ni mace na ce yar malam jafar da ta fito a duniyar ilimi yanzu wace ce mace ce to nuna mana mace abinda wannan yake nunawa in yarka mace har ta zama zakakura to ina kuma gawa namiji to wata hikimar Allah da ya tashi fitowa sai ya fito da yaro yaron namiji amma mara natsuwa kamar to sannan yaron da ya zo kaga mu da muke wa baban karaddi cikin girmamawa da mutunta malam muke ce masa yanzu mun ce malam nura aujara amma shi haka yake cewa jafar jafar akalla dai sa'an babanka ne ka yadda sun yi karatu lokaci daya Ko kaga mu ba ma wannan mu ba wannan tarbiyya aka koya mana ba sannan wani abin da zai baka mamaki mu ba 'ya'yan malam jafar ba ne almajirai ne wannan ya nuna malam jafar ya karantar kaga akwai ilimin kenan kamata ya kai ma almajiran ka su fito su kare ka shine ya nuna kana da ilimi ka karantar amma ɗanka ya fito ya kare ka da hali irin naka daman ba a yi tsammanin wani saɓanin abu ba sama da haka ubangiji ya ce wal baladu dayibu ya kharuju nabatuhu bi izni rabbihi wal ladhi khabusa ai gona ta kwarai ita take ba da yabanya ta gari da haka ɗanka daman ai irin halinka zai yi yanzu wani abin da zai ba ku mamaki a satin nan shi ɗansa ya fito yana daɗa zirma ubansa a rami don bai sani ba yana daɗa zirma ubansa a rami uban yana ya